Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'd cutukan da suke iya hana mutum azumi al-amradu lati tamna min as-siyam wace cuta ce take iya hana mutum azumi rauni yayi a hannunsa sai aka ce masa ya ka sha azumi a yin Ramadan sai ce ni maras lafiya ne cutar atishawa mura ciwon ido ciwo a hakori. shin wannan yana inganta mutum ya azumi saboda su mutane biyu ne suka yi husuma suka tattauna suka yi musu sai ɗayan yake cewa ɗayan la waje a illa waje al'ayin wala hamma illa hamma dai. Ya ce babu wata cuta mai cutarwa fiye da cutan ido ciyin ido ɗayan kuma sai yake cewa a'a wallah a'a la waje a illa waje addirs wala hamma illa hamma al'urs ce ai babu cuta mai cutar da mutum fiye da ciwon haƙori waye rinjaye a cikinsu na biyu wadda ya ce cutar haƙori ita tafi akan ciwon ido to dai wani cuta ne yake iya hana mutum azumi ka'idar kawai ita ce matukar mutum zai cutu zai wahala zai galabaita misalinsa wani ba shi da lafiya yana da ciwon shuga misali kenan sai likita yake ce masa ba zai taɓa yiwuwa ka yi azumi ba ba za ka yi azumi ba to wannan sai mu ce yin azumi dangane da irinsa haramun ne haramun ne tunda likita ya hana shi kuma Allah yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kayukan ku zuwa ga halaka kar ku jefa kanku ga abin da zai halaka ku sai mutum yake cewa ni dai wallahi ina son yin azumi kuma ba makawa dole dole sai na yi azumi sai mu ce masa a'a ba za ka yi azumi ba bai halatta ka yi azumi ba kun fahimta kun gane na'am والله تعالى أعلم